بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما za mu karanta tambayoyi waɗanda yake tambayoyinsa sun shafi neman addu'a ne kuna ji da kyau sun nemi sun wannan ba muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu baki ɗayansu wanda suke da marasa lafiya da iyaye da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu adoyin sun fi ga neman ma iyaye gafara na ga daɗin wannan sosai da sosai Allah ta'ala ya gafarta musu in kuma suna raye Allah ta'ala ya sa su cika da imani mu cika da imani baki daya almun da neman addu'o'i ne neman addu'a ba sai mun karanta su ba assalamu alaikum menene ya kamata in mata suka je masallacin idi wannan tambaya tana da muhimmanci sosai da sosai kulura da ke ko zuwan idi ga mata halattaccen zuwa ne ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma ku dubi wata miza ta sallar idi sai ya zama na kwaira kwarkwata ake fita matan da masu tsarki da marasa tsarki gaba ɗaya ake fita allahumma sai dai marasa tsarki sai su ware gefe guda masu tsarki sai su wuce inda za a yi sallah abin da ya kamata a yi shi ne a nasu zuwa masallacin idi ba wurin biki ba ne da kuma za a je a baje koli kuma a tafi a ta menene idan da kin je masallacin idi kawai za ki zauna ne ba a nafila din ba masallaci shi za a kira masallacin idi inda a cikin masallaci ne to shine za a ta yadda masujidi ko kuwa saboda shiga masallacin da aka yi kuna ji da ke ku saboda haka abin da ya kamata kina zuwa sai ki zauna zai ki yi zikirai ki addu'o'i da kike bukata wannan ba wai za a yi ne bai ɗaya ba kuma ba wai za ki daga murya ba ne sai ki natsu idan aka idar da sallar idi liman yake hudu ba ki tsaya ki saurari hudu ba sauraron hudu ba yana da matukar muhimmanci amma sai ki ga mutum da idar da sallar da an kwashi kaya yiwu an tafi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bayan ya yi wa maza hudu ba yi maza hudu ba sai ya tsallaka ya je yi wa mata hudu ba dan hudu ban mata ta musamman ce sai da ya musu hudu ba ya ce su ne mafi yawan yan wuta ya ce abin da ya sa kuma saboda kun fi ni sanu abin da ya faɗa kullum da ke ko suna kafirce ma ashir suna kaza suna kaza suna kaza ya hore su su ba da sadaka kuma suka dinga ɗebo sadaka suna ta bayarwa suna ta bayarwa tsoraka abubuwan da ake faɗa namu don Allah mu rage don Allah mu rage ya zama na karatu shike aiki shike juyawa ba mu muke juya karatu ba yana bakanta mun rai a ce kun ganta magana a ce kun ganta kamar ba malama ba wallahi yana bakanta mun rai duk da cewar kalma ce za a iya yi wa ko mutumin da yake fanɗararre zai iya faɗa saboda ba a goyi bayan son zuciya shi ba amma dole mu dinga kare mutunci na malinta ina fata mun fahimci wannan da ke ko tsora kan mu kula sosai da sosai wannan ke cewa menene hukuncin uwar da take nuna bambanci tsakanin 'ya'yanta wannan bai kyauta ba bata kyauta ba uwa take nuna bambanci tsakanin 'ya'yanta wannan ba bata kyauta ba ba haka ya kamata ba shin ba ta so a wurin biyayya su zama bai ɗaya su zama iri ɗaya kamar yadda take so in wannan ɗaya biya mata kudin hajji bana ta dawo baɗi kuma wannan ya biya mata baɗi waccan wannan ya biya mata kiga ta zama ta zama hajjiya kawai duk shekara ta miƙe to yaya take da su alhamdulillah 'ya'ya ne waɗannan 'yan kasuwa ne waɗannan 'yan kasuwan ƙasashen waje ne waɗannan 'yan sanda ne waɗannan lauyoyi ne waɗannan alƙalai ne waɗannan immigration ne waɗannan custom ne waɗannan masu shigo da kaya ne da ƙasashen waje a gani waɗannan ma'adata ne waɗannan masu tafsiri ne waɗannan masu aƙida ne haka ake bukata amma a cewa 'ya'yanta hudu kawai ko kuma 'ya'ya biyu ta haifa shi kenan ta kammala ita biyu ta haifa ba ta son 'ya'ya da yawa wannan ba a cikinsu ina da fi tafi yaya irin arba'in din na hamsin sittin eh? mana ya ce wannan addu'a take nema kuma an yi magana akan addu'a duk masu neman addu'a Allah ta ya biya mana bukatunmu abubuwan da muke tsoro Allah ya tsare mu abubuwan da muke tsoro Allah ya tsare mu a nan nake cewa galibi ana addu'a ana tambayar an yi mafarki an yi mafarki ta yi mafarki maciji ta yi mafarki ta ga ruwa ta yi mafarki ta ga kura ina son ki gane duk mafarki da kike gani babu wani wanda ita ki jake ne fassara mafarki kawai mafarkin ɗayan biyu ko dai ya zama kyakkyawan mafarki ko ya zama mummunan mafarki idan na tambaye ki na ce ta yi mafarki ta ga ana mata walima har da qur'ani me za ki ce kyakkyawan mafarki ne to sai ta gode ma Allah sai ta ƙara ƙaimi ba kowa za ta gawa ba don wata mahasadiyarta da hasara take mata in ta ja ga kawai a mafarki sai kiga ta ɗora hasara da ita ɗaya ta yi mafarki ta ga an biyo ta a guje sun kewaye minan nan so bakwai yanzu suna kewaye ta na takwas ne sai ta farka wannan mafarki ba mummunan mafarki ne shi ma ba neman fassara za ta yi ba sai ta nemi tsarin Allah Allah ya tsere ta daga sharrin abin da ta gani a mafarki shi shikenan kawai ba wai za ta tara hankalinta ne. ta yi mafarki ta ga wata kawata ta biyo ta da wuka kyakkyawan mafarki ne ko mummuna mummunan mafarki ne kuma kakka ce da kawata a ah, ashe wannan haka muke na rike ta da zuciya na ta da zuciya ɗaya ta rike ni da zuciya biyu shaidanu ne suke haka shaidanu ne suke so su raba kawancen da ke tsakaninku tsara karki taba gani a zuciyarki wai kawarki tana kaza tana kaza ba haka bane wannan jira da ke ko saboda haka duk abin da muke tsoro Allah ya tsare mu duk abin da muke so Allah ta'ala ya ba mu mafi alkhairi wacce na tana tambaya mijinta ya kafa mata abu a cikin aiki kuma ta zo makaranta don ana masa sata ta zama ta yawan abu a kanta kuma ta mijin zai bushe wannan take cewa mijinta ya sa mata tsari a ɗaki abinda ake kira tsari ku lura da ake sa tsari ya ɗauko wani ƙaton ƙaho ya kafe mata a ɗaki ku lura da ke ko yanzu kuma ta ji nasiha ba wai ba kyau ba ku lura ba kyau daban kafirci daban wannan nau'i ne na kafirci to yanzu ya za ta yi abinda za ta yi shine ita ma yanzu ta zama mujahida dole ta zama da'iya mai da'awa za ta tashi ta ga tana kokarin ta gamsar da mai gidanta kullum da ke ko ana nan kai wata rana sai ta sa ba da izinin ta zo ba da izinin shi ta zo karatu ba kawai sai ta sa faifan kawai suna kallo ana kallo ta san daidai wurin kun bai ci magana ta ta zo daidai wurin yanzu daman da izinin shi ta zo kuma ta zo kuma ga abin da aka faɗa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau yanzu ya kenan za a yi ita ta faɗa bai ita ta faɗa ba in ta gada ma sai ta dinga yin ta'aliki akan wasu abubuwa da malin faɗa a ah, an ba faɗi kaza an faɗi kaza an faɗi kaza an faɗi kaza to lokacin da ta zo kan wannan daman wannan shine abu na biyar da za ta ta'aliki to ba za a ce sai a kai shi ta ta'aliki ba kun san mu maza yawa sai a ce a ah, da abin da ya faɗa baki ta'aliki ba sai akan wannan Allah fata mu bai saboda haka ai dabara ai hikima Allah ta'ala ya baki ladan mujahida wacce nan ɗaliba ce take karatun musa mhm. kuma kamar an yi magana game da waka ba ko ya za ta yi game da waƙoƙin da hannu hammalewa a cikin karatu karatu da su wannan kuma kamar waka ba ko an sake biyo ni wai tambayar nan dai ta sallar idi an ce me za su yi in sun je sallar idi shine na faɗa ai ai ba majalisi ake kafawa ake ta cashewa ba da kin je masallacin idi sai ki zauna shine za ki zauna idan kika zauna har zuwan liman idan liman ya zo sai ai sallah sai liman ya sallah yadda liman yi haka za ki yi kin lura in liman ya kammala sai ki tsaya ki saurari hudu ba ba wani abu ne na daban da ya shafi maza ban da mata ba ko ya shafi mata ban da maza ba wannan kacin ne eh, ɗalibar su take kan Eh, wannan ɗaliba ce da take karatun hausa kuna ji da kyau ko a cikin karatun hausa kuma da take yi akwai waƙoƙi da yake an yi abin nan a kansu an kaɗa musu gurmi kuma suna hallalewa a karo suna sharhi suna ta'aliki akan irin waƙoƙin almakaho irin waƙoƙin shata ga gurmi ga kiɗa to yanzu me masu zan ba malam dama yi magana domin shine hadithu adin da laccoci da igabatar akan abin da ya shafi waka gaba ɗaya insha Allah ta'ala malam zai yi zai muku magana akan wannan in mai tona da ke ko asali dai haramun ne duk abin da ya karanta mashi gurmi haramun ne na sha maimaitawa ko qur'ani ne ana karanta qur'ani sai aka bai ganga ko aka karanta qur'ani ya zama saurari ya zama harama kada kuma karanta ya zama harama wata na kuma tana tambaya cewa mijinta tana fahimta cewa mijin ba zaman na Allah ba annabi sun ke wannan take cewa ta fahimci ko tana fahimtar wani yare da ta yi wai zaman da suke da majidda ba zaman Allah da annabi suke yi ba saboda haka za ta dinga ɓoye kuɗaɗanta ba sai ta dinga nuna mushi ba don kullum yana rubuta ciki a kai a tana fahimta ne saboda ka zaman Allah da annabi suke yi ka za in baka nuna mai kuɗi ba za ka nuna kun lura da kyau ko ai hunna libasun lakum wa antum libasun lahum yawa amsa ta fito kun bauci wannan da kyau ko wato mutanenmu ne sai a hankali wannan jina da ke ko inda ya kyasta ya ga kina da su to hanyoyi ne ke da su idan kin ki ki bashi sai ya janye kin lura da ke ko sai ya janye kudin baki ne sai ya janye kudin gishiri ne sai ya janye dinkin sallah sai ya janye ke kuma wai atifa yanzu yaran nan su yi sallah babu dinki sai ki dauka heki ke ba da to da ki dai a warware ba za ba ita wai tana ganin ya za a yi ya za a yi ai sallah guda ba kuma ta san yana da wadatar duk da dinkin sallah ba ibada bane yawwa kar ku manta tam uku yana biya musu kudin makaranta kuma bai nan da kyau da biya musu kudin makaranta da musu dinkin sallah ne fi daya sannan kuma a first staff banda kuɗin makaranta hadda kuɗin littafai in sabon shiga ne hadda kuɗin uniform saboda kar mu takura akan abin da ya shafi ɗinkin sallah akwai hidima da ake musu lokacin da mutum yake harkar neman ilimi abin da ya samu shi zai ci kawai shi ne in ya zama dinkin sallah ya sha ɗinkin sallah ya isa saka ko da ƙara wacce nan cewa take yi ita ta ta hajji eh, tana da wasu al'adu wannan ta je tahajjudi tana tana dawowa wato abin da ya shafi tambayar jini in kun lura kusan kwanakin nan gaba ɗaya ban karanta su ba kuna jina da kyau ko kun jin na karanta tambayoyin abin da ya shafi jinin al'ada bincike ya nuna harkar jinin al'ada akwai rikici a ciki kuma abin da ya haifar da rikicin shine kwayoyi da allurai da ake sha ko bai ci wannan da kyau ko wurin abin da ake sha kudin tsage ta haihuwa ko menene menene ba a kan shi nake magana ba waɗannan ƙwayoyi da ake sha su suke tasiri don na tambayi masana abin akan haka iza wasu tambayoyin da suke da alaka da jini nake janye su kullum da ke ko kamar ba tambaya ba kamar shawara kamar dai bayani cewa take yi cewa yana wahala a yankin ta yankin da su yi sa ba a kwana biyu ta kuma tana kokarin gan cewa abin da mai sauki a abin da ba ta mata har yana cewa tana da wannan yake ce mun tambaya shawara take yi ne wallahi ala kawai kusan daidai a samu kwana ɗaya biyu ba su eh, saɓani ba da mai gidanta kusan kullum kusan kwana biyu kwana uku sai sun gwamza da mai gidanta kullum tana kokarin daga abun abin ya ragu amma abin sai ci gaba yake kuna ji da kyau ko amma bincike yana nuna cewar abin sai yake nuna cewar kamar akwai tabuwar aljani ne a kai kuna jira da ke ko idan mun kammala tafsiri sai ta mun kammala karatu sai ta jira ni da ita da wata ta musulunta din nan idan tana nan wata ta musulunta tana nan kotu idan mun kammala tafsiri yau da yake na karshe ne ita ma ta jira insha Allah ba wannan kuje ne rufiya kafin nan IET IET barakallahu IET kullum da ke ko malam za a samu a nan waje ka ce mu za a samu ne kuma ka ta yi mun magana bi ta yi mun maganar mata ai yi mun magana yan zanda ina zan zaka bayani sai ka sai ka haɗa wannan malam ina jumada eh eh insha Allah ba zai cikin malamai da suka hallaro yanzu wanda yake za a sanya mana albarka da izinin Allah madaukin sarki a wannan harfa tafsiri akwai dan uwa Muhammad Nasir Ibrahim akwai kuma imamu na a Sheikh Al-Tahir Baladuku akwai kuma saura suna isowa da izinin Allah ta'ala muna sai da su akwai uwa malam shafe akwai kuma malam ba duk suna ka hanya da izinin allah madaukin sarki muna sa rai da isowarsu malam nasir zai tsokaci da kuma amsa wannan takarda da izinin allah madaukin sarki bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd farko dai ina muka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai koyon kowa wanda ya tara mu a wannan digiri albarka saboda mu shaidu wannan wato bayanai game da littafin muna fata wannan aikin da malam ne mana da kuma muwa da muka yi Allah ba mu lada ya kuma saka muna da mafi alkhairi akwai abubuwa kamar guda biyu ko uku da nake sana magana a kai abu na farko shine abin da ya shafi amsa tambayar na farko da aka yi game da abin da ya shafi waka wato al'amarin waka ya riga ya zama wata babban al'amarin da ya kamata a ce ba wai kawai a amsa ta a tambaya ba ya kamata a a shirya lecture ta musamman a kai ina ganin lecture game da waka da izinin malamanmu da sauransu mun gabatar da ita kamar su biyu ko su uku a garin kwantagwara da aka je daura kuma ana gani an buga kasar su bidiyo ne ko oh, uh, uh, bidiyo ne ga wanda yake so yana iya samu na an tara an yi bayani game da dalilin da ke halasta ko ke haramtawa da duk wanda suka samu wannan za su samu wato su karu da shi sosai musamman irin hali da muke cikin da samari yanzu na hatta yan mata hata kuma waɗansu iyayenmu za mu gan cewa suna da tulin kasu suka da sigiya tuna abin da ya shafi waka cikin ɗakunansu wallahi wannan bala'i kuma ba karamin musiba ba shi yasa da yawa muna ta sa yara su dan qur'ani yana ta wahala saboda ba a sanya qur'ani da waka a zuciya bai zaune wanda za a wahala saboda haka don haka amsa tambayan da mai tambaya ta yi wato waka a musulunci abu ne da haramu kaulan wahidan sai dai wanda aka toge nana aisha tana faɗa hadithin da ya inganta a bakinta kamar yadda imam bukhari ya kawo cikin ah, adabul mufrad yake cewa waka a cikinta akwai mai kyau akwai marasa kyau saboda haka ka yi riko da mai kyau in ma kai mai riko ne to waɗansu ne masu kyau wannan bayani ne masu tsawo amma ya kamata mu sani babu wani malami daga cikin malamai ga baki ɗaya matakar da malamin na ya saban da yake yi da ya halasta yi jin waka musamman wakan da ake wato haɗa shi da kiɗe-kiɗe da rairaye da makamata irin wannan ko da ƙur'ani ko aka rera a waka wannan haramu ne kwanan nan na sake wani bincike game da abin da ya shafi waka akwai wasu waƙoƙin da suka fito a cikin wannan ramadana sun kai kusa goma sha biyu da su ga baki ɗaya waɗansu su ayoyin ƙur'ani ne aka kaɗa musu ganga aka kaɗa musu abin nan jita da piano da ga sunan dai duka aka dinga yi wa ana abin nan daga cikinsu akwai wakan da aka yi a aka ramadana sai daga cikin aka dinga karanta lailatul inna yake cewa a cikinta ne dare mai albarka da ke cikinta lailatul qadr khairun min alfasha inda suka rera karanta shi kuma suka buga mata kanga aulan wahidan wannan haramu babu wani malami da ya halasta haka sai da wanda bai sa abin da yake yi ba wannan kenan imamu maliki yana tambaya aka tambaye shi game da waka ire wannan musamman da ake buga ana kiɗa da sauransu cewa yayi wato jin irin wayana abubuwa fuso ko kuma innama ya fa'aluhu fusaku indana haka ya faɗa ya ce wawayu marasa hankali santalo santalobi ko ya kuke ce mai da sauran irin wayannan maganganu za ka yi fassara shi akan fuso kamar yadda malamai suka fassara wato yake ce wawayu marasa abin da suke yi masu bujirewa dokan da umarnin Allah su suke yin wannan waka imamu malik kenan idan kai ba malik ne ma abu hanifa maganarsa ya fi tsanani a lokacin da yake magana akan waka cewa yayi yace sauraron waka sama'ul aghani yake cewa fusuqun sauraron waka aiki ne na fasikanci wata lazzuzu biha wato jin daɗi kana ji keke nan baki iya jin daɗin rayuwarki baki iya girka abinci baki iya wanki sai kin sa waka ya ce kufurin wannan nau'in kafirci kun ga magana yana da girma sosai wannan maganganun nan na ga ya ishe mu ga duk masu hankali su iya ɗauki izina daga haka amma kuma ga waɗanda suke karatun adabi ko al'abun na adabul arabi ko adabul hausawi ko yarbawi alayata hal ayal alayata lugha ko ne lugha da kike karanta to akwai abin da ake ce masa ash-shi'rul adabi wato waka ta adabi ita kuma salanta da yanayinta da abubuwan da ake ya bambanta da irin wayannan ina da yaƙini misali yanzu na kamar ɗalibin arabiya zai haɗu da waƙoƙi irin su umrul qais kowa ya san da su to wayannan waƙoƙin wato yin su ko karantar su a karar zube wannan malamai da dama sun tafi akan cewa kana iya karantar su amma yin su ke zama to kai ma mun ne na wannan waka kina kardin wannan waka kina kawo irin wannan waka haramu ne ke kenan baki iya waka ba sai waka na batsa sai waka na zaki sai waka na wuce gona da iri wannan kuma shine yasa malamai suka ce daga cikin ƙa'idodin waka ya zama to babu sabo Allah ciki ko sabo Allah cikin lafuzan ko sabo Allah tattare da shi kamar ana waka ana rawa ko da ko an karanta ta ba ganga ba komai ko da lafuzan suna da kyau rawa da aka hada da shi ya haramta wakan da kuma situation din gaba da ina nufin hal din gaba da da haka wannan masu yin adabi babu laifi kamar da malamai suka tafi ana ce ma irin wannan al'adabu a wato ashirul adabi wannan babu laifi ana iya sa dan a kware dan a yin raddi akan wasu abubuwa ya zama ta aikin kenan kina yi ki zama ta dan kwairo haka a kiyaye a kiyaye suke zai zama su zama ta aikin su waka ne bai kamata suna yin wannan amma mai karantar ilimin waka a shi'arul arabi ko a shi'arul hausawi babu laifi suna iya tahalilinsa idan suka shiga wato wurin da suke tahalilin abu na biyu da wanda yake son karin bayani akan wannan ya samu siri in ya je wajen malam insha Allah za a samu siri don insha Allah dvd ne kusa awa ɗaya ne haka da bayani game da tambayar nan da aka yi an warware shi insha Allah sai abu na gaba shine abin da ya shafi sallah da yawa mun muna gani sallah mun ɗauke shi sama da yadda musulunci ya ɗauke sallah mun riga mu wuce gona da iri a cikin al'amarin wato bukin sallah bukin sallah ko kuma mu ce idi ibada ce wanda tana da yadda ake yin su Lallai hadisi ya tabbata game da waɗansu ladubba na game da sa kaya na game da abin nan wato fita da tsabta da fitowa a cikin murna da wato hurɗa da yan daga baki ɗayansu amma muna da wasu kuskure da yawa suna yi musamman mata shine mun riga mun sa ka'ida ne kowace idi sai an dinga sabon kaya kamar da malam ya faɗa wannan ba ka'ida ba ne duk hadisin da ya zo za ku gan cewa ko hadisin ko maganganu malamai na ishara zuwa ga mutum ya sa wato tufafinsa da ya fi kyau ne kyau saboda haka idan kina da tufafi guda goma sai ki nemi wanda ya fi kyau ya fi tsafta sai ki sa ba wai ka'ida ne ba wai sa sabon kaya har ya kai ga ana safanin sati guda sati biyu da miji bayan sallah har ranar sallah wai bata magana da mijinta me yasa wai saboda ba a siya ma yara kayan sallah ba wannan kuskure ne ya ku uwa yana da kyau ya kamata mu fahimci irin halin mu duk wanda ya fahimci halinsa lallai zai huta ba zai samu matsala ba game da abubuwa da dama da haka a yi kokari a yunkura wa ganin cewa hiran da za a dinga yi yanzu ba hiran wato wai wani kaya za a siya fa an baka siya fa akwai matsala wai wannan ma matsalan ma ba za a faɗi matsalan ba da a tara hankali matsalan za a sa shi majuhul wata irin matsala ce ba a sani ba da hankalinsa ya tashi kuma ya santa dama yar bala'i ce kaga matsala kenan saboda aka a yi ƙoƙari maimakon tattaunawa da ake yi tun yanzu ya kamata a zaunar da mazaje a zaunar da juna cewa wai wannan azumin da aka yi hanya kuwa muna cikin yantattu muna cikin wanda aka gafarta musu muna cikin wanda aka karɓa ibadansu wannan shi abu ne ya kamata mu dinga hirar su ba wai mu dinga hira har sati sati ɗaya kafin a gama sallah wata ta fara hirar riga ai na ga wata design da na gani a yau wallahi zai maka zai ma yara duk wannan zai maka din nan wai duk hanyar cuwa-cuwa ce da a siya ma yara a siya mata ba wai dan shi bane kawai ma wannan ba shi kamata hiran da ya kamata mu dinga yi ba kenan hiran da ya kamata mu dinga yi shine mu duba ayyukan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kokari ku tattauna ku duba ku yi assessing wato abin da ya shafi aikin ku kafin a yi maku ta yanzu nan tahajjudi din nan shi mu samu damar yi wata za ta dinga wahalar da mijinta tun karfe tara har zuwa sha ɗaya har ya ji haushi haushin ya sa ya mugun bacci bai zai samu ya ji hajjudi ba wannan kuskure ne ya kamata a ce hiran da za a dinga yi a duba ayyuka da sauransu wannan zai taimaka sa'annan kuma wani abin da yake burge ni kuma yana ɓata min rai musamman yau da ya zama to samari mata aure yan mata za a gan in azumi ya zo za a ga wuraren tafsir suna cika ba ma cika ba mugun cika ma sai ya cika ta yadda ma waɗansu da suna a cikin tafsiri ba su ma fahimci ma abai ake yi ba wannan abin cika sosai na ɗauki wani bincike kwanan nan a wasu wuraren da na je kwanan nan na gan babu wurin tafsirin da yake yin ƙasa da mutum goma wanda in baya ramadana sai an nemi wasu wuraren tafsirin sai an nemi mutane goma kafin su zo kafin a fara tafsiri yanzu na ku duba wannan taron amma matsala guda ɗaya wannan shine abu da ke burge ni jama'a ana gani jama'a ga mutane ɗaruruwa da kake tunani cewa masha Allah addini za ta ɗaukaka ta su amma bakin ciki na shine ana zuwa a koyi wannan karatun malam ya yi gumi ya raya da dare wajen karatu wato in ba ku fahimci wani abu ba duk wani na bincike da malaman na suke yi galibin mu muna nan muna bacci lokacin da suke wannan bincike suna ƙara nana ta ƙur'ani suna gano akwai tafsiri da na gani akan teburi yanzu na wajen mana sai da ban tsoro na ga tafsirin yanzu na sai da ban tsoro ga yana malam na nuna muku shi tafsirin wato at-tabari ka san karanta shi ba karamin lokacin zai ci to ku lokacin kuna bacci malam yana yana aiki lokacin kina na kina huta malam na nan na aiki lokacin ke kina ma ibada ana ƙara maki kin yi tahajjudi kin gaji da tahajjudi kin yi qur'ani kin gaji da qur'ani kin sarar da zumunci malama na ya rufe kansa yana yana yana bincike amma wai a zo kuma a zo aiki da wayannan abubuwan da ake ci sai gagara wannan ba haka salafu salih suka yi ba abu abu abdurrahman as-salaf yake faɗa kamar da imam muhammad bin hanbal ya faɗa yake cewa waɗanda suka karantar da mu qur'ani sun kasance ba sa zuwa suna duban qur'ani inna rudu da haka ba suna zuwa su karanta ayoyi kamar goma su fahimci ayoyin na su iya karanta ta tilawatan wato larabcin ayoyin sannan kuma su zo su koyi yadda ake aiki da wannan ayan nan su fahimci ayan kuma ma'ana aya abubuwa guda nawa shi yasa suka ce fata'allamna alqur'ana wal ilma wal amal muka nini wato yanda za a ne karatun larabcin qur'ani da yanda za a ne za a fahimci ma'anan qur'ani da kuma yadda za a aikin qur'ani wayannan abubuwa guda nawa guda uku 3 in 1 suke nima a lokaci guda yanzu nan ku an sauwaka maku wayannan abubuwa guda ɗaya ake bukata da gare ku na farko wanda zai je muku bincike ya muku bincike karatun kuma ana karantar da ku shi abin da ya rage kai ki je ki je ki dabba kawai na abubuwa amma abu mamaki wanda ta yi wata guda tana zuwa tafsiri kuma za a ga ana cewa kamar bata je tafsiri ba kamar a ce ita ba malama ba kamar ba ta zuwa islamiyya kamar ba ta kaza wannan ba karamin ko aka zage ki wallahi kake taba yadda wannan zagi ne kamar irin wannan zagi ana gani kina dauke da ilimi amma ba ki da ba ki aiki da ilimi kamar da ibnu taymiya ya faɗa yace su ne waɗanda suke taurat dauke da wato littattafai da yawa akan su amma kuma ba sa aiki da wato ilimi mathaluhum ka mathalil himar يحمل أصفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ذاك يا أخو يا babban abin da ake bukata aiki al'amala al'amala al'amala ya ikhwa ku yi kokari ku aiki shi ne abin da zai tsirar da mu kowa ya duba abin da zai iya yi ya dinga yi tun yanzu nan domin mu tsira ranar tashin kiyama malam ya riga ya faɗa abin da ya faɗa yana da nashi malamai sun faɗa abin da za su faɗa suna da nasu hisabin da za su yi a gaban ubangiji kuma masu saurara kuna da labari da za ku bayar a ranar tashin kiyama allah sa labarukan da za mu bayar da amsa tambayoyin da za mu yi ya to waɗanda za su to sun daɗaɗawa allah subhanahu wa ta'ala har su shigar da mu allah ya shigar da mu aljanna ina fata wannan shine kaɗan da zan faɗa yan suna nan da za su ƙara mana bayani wanda za ku mun hawa khairan assalamu alaikum hana ne بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yake an ce jawabin kammalawa wayanda suka dauki nauyin gudanar da wannan aiki Allah saka masu da alheri malam aliyu da yake tsaye kan wannan tsawon lokaci Allah ya masa sakayya da aljanna da mu duka baki da ah, su ma dalibai waɗanda suka halarto suka saurari wannan karatu din Allah saka masu da da a ce sun tsaya sauraren magana da malam nasiru kasa ɗin ɗan ƙwairo ko kuma fati nijar da ba su zo ba kyakkyawa wannan su ma sai a ce allah saka da abinda nake so in dan tsokaci a kai abubuwa ɗin guda biyu ne na farko amanar da aka ce yanzu duk wanda ya zo nan ya saurari karatu ya fahimci abin da aka yi wato ya ɗauki wata amana ma'ana abin da ya sani ɗin nan aiki amana ta kama kan shi na farko ya aiki da abin da ya koya sannan na biyu ya yi ƙoƙarin isar da abin da ya koya ɗin zuwa ga wa'inda ba su samu ban ce kowa da kowa ya zo ba aiko akwai waɗanda aka rage a gida an baro su to don haka amana ce abin da aka koya a yi aiki da shi sannan kuma a isar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake magana cewa falyuballighu shahidu minkum shahidu minkum al-ghaib wanda yake nan ya isan mu wanda baya nan farubba muballagin aw a min sami da yawa ma wanda za a je a kai mishi kilan ya fi kiyayewa da wanda ya saurara ta asali a nan kenan wannan wajibi kenan a yi kokari a yi aiki da abin da aka karantar bayan a yi aiki da shi a yi kokarin isarwa idan an haɗu da 'yan uwa a ƙara tunatar da su cewa muna irin muna zuwa karatu iri kaza ga abubuwan da aka faɗa mana don wannan amana ce ta ilimi in mutum da ya samu har ya ɗauka dole ne ya je isar da shi zuwa wajen wasu domin fa'ida ɗin ta kammalu abu huraira allah ƙara masa yadda yake cewa ba domin ayoyi guda biyu ba da bai ba da hadithi ko da ɗaya ba duk hadisan da ya haddace da ya shiru abin shi shi amma ba don na ayoyi guda biyu din ba da bai ce komi ba to innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal ta wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab har zuwa ƙarshe eh, ayoyin guda biyu din yake cewa an ba don su ba da ya shiru abin shi ko hadisi ɗaya ba zai bayar ba amma tunda amana ce ya riga ya ɗauko ta dole ne isar don haka kenan wannan karatu da aka saurara aka fahimta ya ku yanwa za a je a yi kokarin isar da shi zuwa ga waɗanda ba su saurara musamman nan ma akwai a wasu a makarantunsu ko a unguwanninsu za a ce to ibn taimiyya cikin mata waye babban da za a kwatanta <laughs> a wasu a unguwanninsu su ibn taimiyya ne za a ce wajen fatawa ko me ake kiran sunan shi a islamiyyunsu a unguwanninsu to wannan fatawa ɗin kenan sun ɗauka sai su yi ƙoƙarin zuwa su bayar da ita abu na biyu da zai tsokaci a kai shine magana da aka yi ta yi na bukukuwan sallah kamar yadda bincike ya nuna a kan wannan aya da aka ce mata suna yin musamman irin lokacin sallah wato wannan ƙarin gashi da ake abinda ake ce ma attachment wannan attachment din ko da mace ba ta yi ba ko uwa ba ta yi ba tana barin 'ya'yanta suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya hadisi abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma alwasila wal mustausila wato wadda take mai aikin karin gashi wato attachment ko kuma wadda take tana neman a yi mata da wadda ke yi da mai sana'ar da wadda ake mata lahun wasila wal mustausila sai wata ana ce mata ummu yaƙo ta ce tana jayayya da wannan bayanin cewa allah ya tsinewa mai attachment da wadda ake ma saboda ita ta karanta alkur'ani mai girma ba ta ga wannan aya ta tashi ta samu abdullahi dan mas'ud take ce mishi ita fa ta karanta tun daga farkon alkur'ani ce tun daga fatiha har zuwa nas ita ba ta gani ba bata ga inda Allah ya tsine ma mai ƙarin gashi ba ko kuma wadda take sana'ar ƙarin gashi din sai ya ce ta je ta sake karantawa ta je ta sake karantawa ta ce bata gani ba sai yake ce mata baki karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ma kuma rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu to ai wannan magana kenan duk abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ya zama hujja dan haka da aka bincika kuma sai aka ce yawancin salon wurin yin kitso din nan an ce sana'ar tana cin kasuwa ne saboda kamar kashi 90 bisa ɗari masu in ba don attachment ba da ma sun rufe wa'annan shagunan nasu saboda nan ne suke samun babban riba da suke samu kuma ya nuna bincike cewa ba wai sai waɗanda suke ba musulmai ba da yawa musulmai mata suna zuwa suna yin wannan to ya kamata kada lokacin mutum ya gama azumin watan ramadan ana cewa wanda ya shi imanin wahati saban gufe da lahu ko kuma kiyamu ramadan imanin wahati saban an gafarta ko kuma lailatul qadri kuma a samu mutum ya shigar da kansa cikin irin wannan hali sai ya zama aikin wato wannan duka hadisai din ba su tabbata a gare shi ba allah ya samu dace ah, wannan ba shi kadai ba ne abubuwan suna da yawa amma dai na yi tsokaci akan wannan saboda yawancin mata suna barin ana yin wannan attachment din ko su bar 'ya'yansu su yi ko kuma su ga da za su to yanzu amana ce duk wadda ta ga wata za ta yi ta yi kokarin jan hankalin ta cewa allah fa ya tsine ma masu irin wannan hali mummunan hali ne don haka wajibi ne mu nisance shi sannan kuma bayan ramadan a ci gaba da zuwa karatu kada ya zama na cewa al'adarmu ta najeriya ne ko in watan azumi ya zo kowa zai bude tasiri za ka ji ana abin nan wace karfe abin nan in ka bude rediyo ko wace awa za ka ji ko rabin awa za ka ji an ce wani mai tafsiri kaza in ka bude tv ne ma haka nan ne amma da zarar azumi ya wuce shi kenan za ka ji kowa ya shiru sai kuma wata shekara mai dawa. wato addini ya zama dan sati sati kenan ko dan wata wata to bai kamata haka nan ba allah ya sa mu dace ba zan tsawaita ba zan takaita daga wa'annan kalmomi da fatar allah ya fi muna kurakuranmu ya karba muna kyawawan ayyukanmu ya kuma sa aljanna ta zama makoman mu baki da assalamu alaikum warahmatullah Allah ta'ala ya saka mana da alheri Allah ta'ala kuma ya albarkaci zuriya sa rayuwa ta yi alkhairi baki daya muna tare da ɗan wani muhammadu su ba wata rasa sha Allah ta ta ga mana murya fara alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko allah ya saka wa malam ali da alkhairi ya kuma kafa gwiwansa ga sa tafsirin nan da aka yi tun farkon azumi zuwa wannan lokaci da za a tsaya ya zama a cikin nizanin ayyukan alkhairinsa mu kuma da muka saurara allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji malam nasir da malam al-tahir allah ya saka musu da alkhairi akan tsokaci da suke babban abin da zan faɗa ne in takaita bayanin da malam nasir da malam al-tahir suka yi na farko sun ja hankalinmu ne akan <clears throat> duk abin da muka ji mu yi ƙoƙari mu yi amfani da su wannan shine abu na farko abu na biyu akwai waɗansu abubuwan da ma ba mu ji a nan ba mu da karan kanmu muna karantawa mu yi ƙoƙari mu yi aiki da su waɗannan su ne hanyoyin tsira gari mu akwai al'ada ta mata wannan al'ada ita ce ai ita mace ce don haka ko da ta ji ba ta yi aiki da shi ba na tana da sauki ba kamar namiji ba ne don haka za ta iya tunanin cewa bari ta ajiye karatu wata rana ta yi amfani da matantaka irin ta mata wannan ana samu sosai shi yasa wata rana za ku ga mace ta ce to kai ba ka san mace nike ba to macen ba yi mata wazi ba ba umarce ta tafi karatu ba wani lokaci mace za ta ce ita ta yi fushi don haka yau ta ajiye karatu bari a yi tsiya wallahi tallahi thumma billahi alladhi la ilaha illa babu bambanci tsakanin namiji da mace innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kun ga ana faɗa maza ana faɗin mata gaba ɗaya hisabi iri ɗaya za ranar kiyama don haka mace ba ta da dama na ta ajiye karatu ta yi amfani da kasance wanta mace ta kuma yi tunanin cewa allah ba zai mata hisabi a kan haka ba wallahi ku daina wannan mata suna da shi allah ya samu dace abu na gaba da nake son ja hankalinmu shine mu kiyayi ƙungiyoyi akwai kungiyoyi iri-iri da suke bayyana akwai malamai iri-iri mu ba za mu ce ku bi malam shafiu da yana fatawa nta ya zama shugaban malamai ke ko abi malam aliyu malam tahiru saboda ana masu tambayoyi su ma nta wallahi ba su aka ce abi ba ku bi menene ya dace da karantarwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah mun shaida cewa babu abin bautawa da cancanta sai allah shi kadai kuma babu hanyar gane allah din nan sai an bi tafarkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka ku kiyaye kungiyoyi ku kuma kiyayi malamai na ga abubuwan takaici sosai a wannan karan wanda ya ɗara na bara bara na yi magana irin wannan to bana karuwa yi ba raguwa ba akwai wa'anda ni na sani wallahi ko larabci ba za su iya ja ba amma suna tafsiri akwai wa'anda inda mala tahiru zai shirya wani larabci yanzu za su ce sadakar lawal azim amma suna tafsiri kuma duk kuna da akwatin talbishin a gidajen ku kuna kallo wata su ne za ta saurara ta yi bala'i ta zo tana jayayya da malam ku daina wata yanzu duk karatun da aka yi da za ta fita waje nan sai wani malami ya yi wani fatawa to dawowa fa za ta yi ta zo ta ce malam wani malami ya ce aikin da malam ya fara tun farko azumi har yanzu aikin banza ne ke wani yana tambaya na namiji ne wai malam eh, ana iya ganin mala'ika yanzu saboda an tuttura wani text a wani clip na bidiyo cewa mala'ika ya sauka kan kaba, ga haske nan ya sauka kamar tsuntsu ya sauka kan kaba, yanzu kuma wannan ne yake cikin hanset ɗin mutane ake yawo da shi ni da ya tambaye ni magana na ya ɓaci na yi zagi gaskiya saboda na ga matashi ne kuma mun yi karatu kamar jiya yau yake mun tambaya ne ina za mu karatun da ake mana karatu ne wanda mu ma ake son mu faɗaɗa tunaninmu idan malam ya faɗi guda ku kuma sai ku ƙara faɗaɗa tunaninku ku gane menene zai shiga ƙarƙashin abu gudan nan da malam ya ga ku amma malam ya gama ku batun tsarki. cewa ga abubuwan da ke bata alwala guda bakwai ne bayan da ya kirga mana sai kuka ji a nta wani kuma ya ce abubuwan da yake abinci yana bata alwala haramun ne ku dawo gobe ku zo ku tambi malam cewa malam da Allah abinci yana bata alwala ya riga ya ce bakwai ne a tsaya kan bakwai din nan wannan shi ke nuna cewa kuna da fahimta saboda karatun mata ya bambanta da na maza da nan mazaje ne za a yi wa wannan karatun da sun tashi a matsayinsu na malamai masu fatawa wanda za su cire shakku a zuciyarsu shi yasa ake samun rigima sosai amma mata ina inda aka ba su nan suke in ma an samu wani rikitacce ya rikitar da su to su ma rikice ke don haka ku tsaya daidai akan abin da aka ba ku ko da mutum ya zo ya ce ba haka ba ne ku ce mu dai aka haka ga mana kuma haka za mu yi ko wuta za mu shiga haka za mu yi sai dai in an kawo hujja ba kwara amma ba wai da zaran an faɗa ku ta neman malami ko a waya malam na ji wani kase ana cewa kaza kaza kaza kaza me yake cewa wanda kika ji da kunnanki shine ya zama wajibi ki ba wanda ya zabanto kilan wani ya riga ya sa rudu a ciki ba Allah ya samu dace Allah ya sare mana don haka a guji bin ƙungiyoyi ko kuma rashin bin karatu abinda kuka karanta da kanku zuciyarku ta natsuwa kai ko malam ya ga muku zuciyarku ta natsuwa kai wallahi a kai ubangiji zai muku hisabi ku ci gaba da aiki da shi kuma ku roƙi allah ya ƙara ganar da ku abu na gaba na ƙarshe shine ina gargadin ku musamman akan kungiyar shi'a shi'a kada a samu ɗaya daga cikin ku ta bi shi'anci kada a samu ɗaya daga cikin ku aurar da diyarta ga 'yar shi dan shi'a kada a samu wani daga cikin 'ya'yanku maza su auri dan 'yar shi'a wallahi 'yan shi'a kafirai ne ba wani shagwa kai haka malamai su kai fatawa ku manta da cewa ana nuna su a nta ko suna taruwa a gaban masallacin juma dan karatun mata na za su ce to in ba kafirai ba ne me yasa aka bar musu masallacin juma me yasa suke da makaranta hangon biri na baso ba ce komai ba me yasa suke zagaye to me yasa kiristoci suke da coci me yasa kiristoci suke zuwa coci ranar lahadi suke tare mana hanyoyi musulmai ne su yan aljanna ne su na haka shi an ci kafirci ne ku guji kafirci kowa yake cikin shi an cin nan wallahi idan bai tuba ba ba zai samu aljanna ba shi an ci ba ta barkin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam mutum ya zagi na na aisha matar manzan Allah mutum ya zagi abubakar as-siddiq mutum ya zagi umar ya zagi usman ya zagi aliyu to bai zagi manzo Allah ba a ce duk abokanka 'yan iska ne kai ba da haka ku kiyaye sa'an akwai wasu waƙoƙi wai yabon manzo Allah ko wai bege ah, akwai kuma kaji ana cewa ah, muhammadu mijin aisha Allah ya isa la ji du'a a rasuli kuma kun san ayoyin amma da za a binciki handset ɗinku a yanzu wallahi akwai su ba wani insha Allah ba mace ba ne to duk wacce take da shi ta goge kafin ta fita daga masallacin nan in ba haka ba Allah zai kama ta saboda waƙoƙin da ake yanzu cin fuska ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da an yabi manzon Allah yadda Qur'ani da Hadithi ya ce jita da ake kadawa da badajula ko menene jala da ake kadawa wallahi ya zama cin fuska ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam budujala kuka ce gome da jita da piano gokin coci ne amma wata tana nan za ta ce malam wallahi raina ne ya dan faci to bari a dan sa ala bi zikrillah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Allah ta'ala ya da alkhairi wato wato da wata magana da ya ce ana waka sai na fahimci cewa duk wanda sai na fahimci cewa duk wannan waƙoƙin da ke ga ana yi ya nakadi da mustafa ya angon aisha wallahi sai da mutum ya dawo da kima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasa da kimar iyayensa sannan yi wannan magana abin da zai nuna miki haka ba mutumin da baban shi zai ƙaro aure sunan matar da ya karo sunan ta Aisha shi kuma ya ɗauko wannan bujujalar da dare abokai suna kaɗa yana ya nagari ya angon Aisha yana kiran uban yana Ibrahim angon ba zai yi ba wallahi tallahi kuna ji da kyau sunan baban ibrahim baban shi ya karo mata sunan matar aisha kuna ji da kyau shi kuma zai tara abokan shi da daddare shi yana kada gurmin yana kiran baban shi ibrahim sunan amarya kenan ta wallahi ba zai yi da wannan ba ba zai yi ba to amma ya yake wa manzan Allah sai da ga darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta dawo kasa da darajar iyayen shi sannan ya iya furdan magana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 to dama malamai sun riga sun gama bayani ni yanzu wakili ne naku wato ni ma ɗalibi ne kamar ku daga cikin ɗalibai saboda haka zai magana ne a a yawon wato yawon mu ɗalibai da malamai sun yi sun gama nasu jawabi ɗin idan kuka samu sahihul bukhari hadisi na 21 hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa annabi muhammad sallahu alaihi wa sallam yana cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman wannan wani ma'auni ne da za ka gane cewa kai kana cikin masu imani ko baka ciki abubuwa guda uku su ne za ka gane cewa kana da imani ko baka da imani idan imani ya ratsa ko zuciyarka da ya gangaro tun daga kwaɗan harshe ya kai ƙoƙo zuciya sannan kuma ya bi gabbai to idan kana so ka gane haka to ka auna kanka da abubuwa guda uku in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam na farko an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi mimma huma Allah da manzansa su kasance su suka fi soyuwa zuwa gare shi fiye da duk abin da ba su ba wannan abun mutum ne ko mala'ika ne ko aljani ne ko dabbobi ne ko kwari ne ko wani tarkacen duniya ko menene ya zama ya fi san Allah da manzansa fiye da duk abin da ba su ba na biyu kuma ya ce wa man habbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla sannan kuma da wanda ya so mutum wato mutanen duniya gaba ɗaya kakaf tun daga iyaye har zuwa ƙarshe ya zama ba ka son kowa sai saboda Allah mai girma da buwa kadai idan ya zama a cikin duniya akwai wanda kake so ba don Allah ba to har yanzu imani bai ratsa ƙoƙo zuciyarka ba kawai dai imani yana nan ga kwaɗan harshenka wato kana faɗa yana zubewa a ƙasa kana faɗa yana zubewa a ƙasa to kaga an mutuwa almudu kenan na uku kuma yace wa man kariha an yi ƙuzafa an ya'uda fil filkufuri kama ya karahu an yi ƙuzafa finnari mutumin da yake kyamatar ya koma kafirci wato ya shiga cikin kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi a cikin wutar duniya iri da mudu yana ji yana gani yadda yake kyamar haka to ya ji yana kyamar komawa cikin kowane irin kafirci haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa saboda haka wannan abubuwan ma'auni ne cewa ya zamo allah da manzansa su ka fi so fiye da kowa sannan ya zamo ba ka san mutum sai saboda allah mai girma da buwaya kakaf na uku kuma kana kyamar kana tsoron komawa ko kuma shiga cikin kafirci kamar yadda kake kyama ko tsoron a jefa ka a wuta da ranka kiri-kiri da ranka da lafiyarka idan kyamarka ba ta yi nauyin haka ba ba ta yi nauyi da kake kyama a jefa ka da wuta tun nan duniya da rai ba to har yanzu imani bai ratsa ko zuciyarka ba yana nan a kwaɗan harshe bai je ko ina ba saboda haka ba zai amfane ka ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين taba'u. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa daga cikin mutane akwai wanda yake rikar koma bayan Allah a matsayin kishiya wato koma bayan Allah din nan tana yi wa mutum ne tana yi wa ba mutum ba ne tana yi wa abu ne ma ba mar'i ba wato kamar son zuciya ko abin da ya kama da haka ya za ka gane ka riƙe shi abun bauta idan ya zama duk abun da ya faɗa za ka bi ba ruwanka da cewa ya saba ma magana Allah ko ya saba maganar manzon Allah to wannan Allah ne a wurinka ko ka yadda ko baka yadda ba kuma ka so shi fiye da yadda kake son Allah saboda haka yace su waɗanda suke masu imani sun fi son Allah fiye da kowa wato suna fifita maganar Allah akan maganar kowa saboda haka ya ce su azzalumai wanda suke daidaita maganar wani da maganar Allah ko su fifita maganar sa akan maganar Allah to da za su ga hotonsu a nan duniya lokacin da za su je bakin wuta a lahira to da sun ga tashin hankali na ƙarshe da sun ga tashin hankali na ƙarshe rana ce da waɗanda aka bi su jagorori a kan ɓata wanda ba aya ba hadisi za su ce ba ruwansu da mabiyansu sai su ga azaba duk wata dangantaka da soyayya ta yanki sai su waɗanda suka bi ɗin su ce da a ce muna da komawa duniya da mu ma a duniya mu yi baran-baran da ku mu bara'a da ku kuma wa mahun bai khariji na filan na su ba masu fita bane daga wuta to ya ake ya za ka tabbatar ma kanka kana son Allah da manzansa cewa e, wannan son Allah da manzo ne eh kai kana cikin masu tunda an ce sai ka zamo kana son Allah da manzansa fiye da komai aya ta talatin 31 ita ce ta gaya mana a cikin suratu ali imrana cewa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah waghfir lakum ka ce in kun kasance da gaske kuna son Allah to ku bi mu wannan ita ce aya ta jarabawa in ji malamai kamar wata mashin gam ne aka aje kan hanya za ta yi mi fata-fata da kai idan baka baka ci jarabawa ba wato wannan ita ce ma'auni wani shine ma'auni za ka auna kanka a cikin alkur'ani shin da gaske kana son Allah shine ya ce fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku wato dole soyayya ta zamo both side kana son Allah Allah yana son ka idan kuma ya zamo kai kana son Allah shi Allah bai son ka to kaga wannan soyayya ka aikin banza ce dole sai ka Allah na son ka in kana son Allah ya so ka to shine ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan sai Allah kuma ya so ka sai gafarta maka zunubanka saboda shi mai gafara ne ko mai jin kai ne in ya gafarta maka zunubanka sai kuma ya maka wasu goma ta arziki shine hadisi na a tara a cikin sahih bukhari annai muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadithin abu huraira ne yake cewa saddidu wa qaribu ko kuma farkon hadisi yake cewa lan da dina a wata ruwa ce ahadun illa galabahu saddidu wa qaribu wa abshiru inu bin rauhati wa dulja annabi sallallahu alaihi salama ake cewa a ba wanda zai tsananta addini face addini ya yi ni yarin jaye shi mutum ba zai tsananta addini ba sai mi sai addini ya rinjaye shi to akwai abin da ake ce ma guluwi a addini akwai kuma a sannan tsayi a addini akwai tashididi a addini sannan akwai iktisad guluyi a addini shine mutum ya kirkiro wasu abubuwa wanda ba su cikin addinin ka ƙara kamar yadda nasara suka ce isa dan allah ne yan yahuda suka ce uzairu dan allah ne allah ya ce la ta galu fi diniku sannan akwai kuma at-tafrit wal ifrat game da annabi isa su shi sai suka yi attafrit suka wuce gona da iri suka wuce makiɗi da rawa su kuma yahuda sai suka ce annabi isa ƙarya ne ba Allah ba manzon Allah bane ƙarya ne kawai makaryaci ne kaga su kuma sun yi sun yi sun yi ifrat wato sun ja baya su wancan sun ce shi Allah ne wannan ma sun ce su ba su yarda ma annabi bane ma balle ya zama manzo to duka Allah ya ce qul ya ahlal kitabi la tagalu fi idan ka samu sahihul jami hadisi na 1491 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna min ikramillahi ta'ala ko kuma min ijlalillahi ta'ala ikrami zai shaibatin musulmin wa hamilil qur'ani ghairal gani fihi wala jafi anhu wa ikrami zai sultanin muqsidi yake cewa yana daga cikin mutunta girmama Allah maɗaukin sarki shine ka girmama duk wani mai hurhura daga cikin musulmi Wanne in ka girma shi ka girmama mi Allah subhanahu wata'ala sannan na biyu shine mai mi hamilul qur'an wato malamin alqur'ani mahaddacin alqur'ani amma sai yace gaira lagali fihi ba wanda ke wuce makidi da rawa ba a qur'ani wala jafi anhu ko kuma ba mai wawantar da qur'ani ba ya zama kwata-kwata gashi da qur'ana ma kuma bai aiki da shi wannan shine jafi anu wancan yayi tafriti wannan kuma ya ifrat to su banda su cikin wanda zaka girma ko ka girma su baka girma mami ba Allah subhanahu wata'ala ba sai ce wa zi sultanin muqsidin sai kuma shugaba mai mai adalci shi ma an ka girmama shi ka girma Allah subhanahu wata'ala to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hadisi na 39 saddidu yake cewa ku daidaita aiki na da nawa wa qaribu kuma ku kusanto aikin ku ya kusa da nawa sannan wa abshuru kuma ku yi farin ciki cewa aikin ku yana yin mi daidai da nawa kada ka ce ai to mu annabawa ne kamar yadda wani ya bugo mani wai yana cewa wai na faɗa cewa eh, carbi bid'a ne kaza kaza kaza wai mu annabawa ne nace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi mu yi koyi da da shi kuma yake mu yi farin ciki a a akan haka to saboda haka a shi annabi sallallahu alaihi wasallama da mu da shi wajen bin shari'a daidai ne in ka samu hadisin Aisha radiyallahu anha da ke cikin sahih bukhari na 20 take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza amarahum bima yutiquna min al-a'mal qalu lasna ka hay'ataka ya rasulullah ka hay'atika ya rasulullah innaka qad gufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara fa yaghdibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yu'rafu al-ghadabu min wajhihi wa yaqulu inna inna alamukum billahi wa ataqakum lahu ana annabi sallallahu alaihi wasallam iya umurci sabai da yin aikin da suke iyawa sai su ce to ai su ba irin annabi bane ya kamata su su in yayi aiki su su ninka nashi a gane su karo da bidiyoyi da bidiyoyi su karo su wuce na annabi sallallahu alaihi wasallama sai shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fushi har a gane cewa ma yayi fushi sannan sai ya ce inna a'lamakum billahi lalle wanda yafi ku sanin Allah wa ataqakum lahu kuma wanda yafi ku kiyaye fushin Allah da azabarsa ana to ni ne yadda ko ga ina yi din to ku ɗaya a haka kada ku ƙara kai baka gama na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ka karo wani to tunda ni ba zan iya duk sunnar da annabi ba to ba sai in tsaya cikin sunnoni annabi ba in gwargwadon iyakata ba ko a arba'una hadith hadisi na takwas ba an ce ba ma amartukum bihi fatu minhu matsadatu ma na haytukum anhu fajtanibuhu shikenan abinda annabi sai kai gwargwadon ka to kai kuma baka yi na annabi ba sai ka tsallake kuma kana karo wani daban kaga kwasan karan mahaukaciya kenan to kaga wani ya zama kaza da kiyashi daukan mara sani saboda haka abinda karatu na ake sai nuna cewa duk da mutum zai yi to tsaya ya bincika ya annabi sallallahu alaihi wasallam yi ya ya faɗa ya ya karantar kuma ya sabansa suka yi sannan kuma sai ya mi sai ya tsaya akai sai ya kuma farin ciki akan haka saddidu ku daidaita aikin ku da nawa wa qaribu kuma ku yi mi ku kusanto aikin ku ya kusa da nawa wa abu shiru sannan ku yi mi ko yi farin ciki cewa kuna kokarin bin sunna to idan mutum ya haka a lallai ya nuna cewa yana da imani kuma yana aiki da abinda alkur'ani ya zo da shi da kuma mi da kuma abinda da sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka a wannan kamar wasiya ce babu mamaki ba ne. wani daga nan ba za mu ƙara haɗuwa da shi ba to saboda kuma ba mu san cewa waye gawa fari ba to gara mutum ya tsaya akan abun da ya kamata shi yasa wannan ya ke ce mashi abdullahi bin mas'ud ya ce al sadu ala sunna khairun min ijtihadi fil wato mutum ya ya takaita ga sunna ya zama wani kadaran kadahan akan sunna ya bi mutum ya ta kokari ya ta ta wahala akan akan bid'a saboda al'ibratu bi muwafaqati sunna la bi kasarati al'amali abun za a lura shine dacewa da mi da sunna ba wai yawan aiki ba a'a ka dai dace da da sunna inda yawan aiki ne to da wannan menene ko ina bata bai kai mu ba da kwata-kwata ba za a ma lissafa mu cikin mi ba cikin musulmi ba ma saboda aikin mu ko ina bai kai ba amma so ake dai mutum mi ya dace da sunna kawai shi yasa a saboda haka dai a takaice mutum ya yi kokari ya yi mi ya rike sunna sosai da ya kamata sannan kamar yadda aka faɗa cewa a mutum kuma ya san irin malaman da zai karbi addininsa daga gare su a gane yadda zai samu tataccen addini wanda yake a Allah subhanahu wata'ala zai karba kuma zai samu sakamako a kan shi a ranar tashin kiyama kuma kamar yadda aka faɗa cewa ko kuma ku amana ce zuwa gare mu nan duka mazajenku ko iyayenku sun turo cewa ku zo ku saurari mi ku zo ku saurari tafsiri to kaga dole a gaya muku ainihin tsantsar gaskiya to saboda haka kowa ya tsare sunna yadda ya kamata duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine zaka yi kuma kamar yadda na faɗa cewa yana daga cikin girma Allah subhanahu wataala daga ciki akwai girmama wanda yake a ah, malami to kamar irin su malam aliyu ya kamata mu mu rika mi mutunta su kamar kun san nace ina magana ne akan yau yawun mu dalibai ne saboda haka mu rika girma su yadda ya kamata kuma ana hakuri da mi da malamai ne tun a ta'alimin mun karanta cewa ga irin yadda ake hakuri da abun kowa yana da wasu ɗabi'u nasa da yake haka yake to an zo sai a yi haƙuri da shi akan haka kai ma insha Allahu za a yi ni. za a zo a yi haƙuri da naka yan kurakurai ɗin shi yasa umar bin khattab yake cewa radiyallahu anhu ta'allamu ƙabla an tusawwadu yake cewa ku je ku nemi karatu gabanin ku zama mi shugabanni ku tara 'ya'ya ku tara jama'a ku tara mabiya sai imamul bukhari ya ce wa ba'da an tusawwadu bayan ma ku yi mi kun tara jama'a da 'ya'ya da mabiya ku je ku yi karatu anna ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu ma kibar sinnihin saboda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun je su yi karatu duk da cewa suna da shekaru da yawa amma sun tsaya sun koyi karatu yadda ya kamata to saboda haka daga nan kowa ya sa ran shi cewa zai ci gaba da karatu har rayuwar shi ta je ƙarshe idan ya zamo haka to insha Allah Allah subhanahu wata'ala zai dibe shi da idan rahama ta da shi cikin manyan manyan malamai a ranar tashin kiyama ina ganin da insha Allah zan takaita a nan <laughs> wato mutum da ya yi ni ya yi kokarin da ya rike sunna yadda ya kamata a ne ya faɗa a hadisi yana cikin a ahadith sahiha hadisi na dubu ɗaya da sittin da shida a ne sallallahu alaihi wasallam ce wani zamani zai zo mutane mai riko ga addininsa kamar mai riko ga garwashin wuta ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to saboda haka a a takaice mutum ya kokari yayi mi ya samu ya rike sunna ya mutu akan haka idan baka yi haka ba to irin su fir'auna sun ci duniya da tsinke kuma amma yanzu kuwa. yanzu ba su na annaru alai alaiha guduwan wa ashiya thumma yawmal a adkhilu ala fir'auna ashadda azab to ka gani me amfanin baɗi bare to saboda haka kowa ya kokarin ya ga cewa dai kowa na kokarin ya dan samu abun da ya mi ya dan samu abun da ya tara dai ko ya ya abun ya samu rahama Allah da ya dasa sai ga wasu suna ɓata rayuwarsu abubuwa daban-daban to kai kokarin dai kaga cewa kai mi ka samu rahama Allah kawai ka bata rayuwarka a wajen mi a wajen addini na filfili na azumi kamar ta shawwal na filfili na sallah sadakoki yin hakuri da mazaje ya zamo duka wannan yana cikin abun nan yana da kyau mata su zamo sun fi mazan su hakuri yana da kyau maza suna da hakuri amma mata tun da su ne kasa yana da kyau su fi mi maza hakuri to saboda haka a nan zan takaita bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ta'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi waɗannan jawabin da suke mana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi san suna da tsada samu sosai da sosai suna tara waɗannan haka lokaci guda wallahi sai ka sai ne dinga bin su da waya Allah ba sai ne dinga bin su da waya alhamdulillah rabbil alamin ma na zuda asuba ya kira ni da ce insha Allah ta'ala yau dai muna na zamu fi Allah ta'ala ya sanya ma kowa albarka idan muke karatun nan Allah ta'ala ya sanya wa karatu mu albarka ya albarkaci zuriya baki daya nan muka zo kuma nan zamu dakata da izinin Allah madaukakin sarki fatan mu a yi sallah lafiya Allah ta'ala ya karbi ibadan mu baki daya wanda ake basu bashin azumi su rama a yi azumin su shawwal a zo goran wa'azin goran sallah idan an yi sallah ranar alhamis a zo ranar lahadi idan an yi sallah ranar juma'a a zo ranar litinin da fata Allah ta'ala ya mai da kowa gidan shi lafiya Allah ta'ala ya karɓa mana ibadun mu subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik